barkan ku da wannan yammaci a yau talata goma sha ɗaya ga watan Mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya. Inda yanzu haka agogonmu ke cewa karfe goma sha ɗaya na safe a nan gundumar Colombia. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Ibrahim ka Almasi Garba. sauran abokan aikinmu. Amma kamun mun ji abin da muke tafa da su, bari Ibrahim ya fara muna da kanin labarai. To Yusuf jiragen yakin Isra'ila sun kashe mutane akalla biyu a Gaza da daren jiya. An hallaka ɗaliban makarantar elementary akalla goma sha ɗaya a jamhuriyar Tatarstan ta Rasha a wani hari. sannan hukumomin tantance magunguna a amurka sun amince a yi rigakafin covid-19 da kamfanin pfizer da bayan tech suka ƙirƙiro ga yara 'yan shekaru goma sha biyu zuwa sama kanin labaran da muke tafi da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya a cikin taskar rahotanni kuwa muna ɗauke da rahoto a kan sha'ani da gazawar mahukunta a wajen samar da tsaro mai inganci a najeriya dukanmu da kuke ganin da soja da polis nan ba su da isasshen kayan aiki kudade an bayar ma don a kayan aiki har wa yau gwamnatin tarayyar najeriya kuwa ta ce ta kama wasu da ake zargi suna tallafawa kungiyar 'yan ta'adda ta boko haram to ba shakka gwamnati za ta ɗauki kowane irin mataki na ba 'yan najeriya mutum miliyan 200 kwanciyar hankali da limana baya ga waɗannan rahotanni da labaran duniya muna tafi da shirin munan noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya zai shigo don ya gabatar. Amma dukka mu mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni. To assalamu alaikum masu saurare da fatan masu azimi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya ga labaran. Falasɗinawa mayaka sun yi ta cilla rokoki babu ƙaƙƙautawa daga Gaza zuwa cikin birnin Kudus tun da daren jiya, inda su kuma sojojin Isra'ila suka yi ta mai da martani da hare-haren jiragen sama har zuwa yau dinnan talata. Hare-haren jiragen saman Isra'ila sun yi sanadin mutuwar mutane akalla 22 a Gaza da daren jiya. wani mai magana da yawun sojojin isra'ila ya ce an yi imanin cewa dakarun hamas goma sha biyar sun mutu a hare-haren jiragen saman sojojin isra'ila da aka auna kan ɗaruruwan wuraren hamas rundunar sojin isra'ila ta ce 'yan ƙasar shida sun samu raunuka sanadiyar rokokin da ake cillawa tashin hankalin da ya ƙazance da asibahin yau dinnan talata na zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da hare-haren jiragen saman Isra'ila da ke auna wuraren Hamas suka yi sanadin mutuwar mutane akalla ashirin ciki har da yara ƙanana. Hare-haren jiragen saman a cewar sojojin na Isra'ila martani ne na rokoki 150 da aka cillo daga Gaza zuwa Isra'ila waɗanda shida daga ciki aka auna kan birnin Udus. rahotannin kafafen yada labarai daga rasha na nuna cewa wasu ko wani ya buɗe wuta kan wata makarantar elementary a yau dinnan talata ya hallaka ɗalibai akalla goma sha ɗaya wasu kuma akalla goma sha shida sun jikata a wannan al'amari wanda ya auku a birnin kazan headkwatar jamhuriyar tatarstan gidan talabijin ɗin gwamnati ria a takaice ya ce an kama akalla wani ɗan bindiga. Hukumomin tantance magunguna a Amurka sun amince a yi allurar rigakafin COVID-19 da kamfanin Pfizer da BioNTech suka kirkiro ga yara masu shekaru goma sha biyu zuwa sama, wanda hakan ya faɗaɗa rukunin mutanen da suka cancanci samun rigakafin. Hukumar tantance kayan abinci da magunguna ta Amurka FDA a takaice, jiya Litini, ta ce rigakafin bai da illa kuma yana da inganci ga yara 'yan shekaru goma sha biyu zuwa sha biyar dama an amince a yi amfani da rigakafin ga yara 'yan shekaru 16 zuwa sama a yanayi na lalura matakin da aka ɗauka yau. Kamu mu je ga sauran labaran duniya, bar mu kamu ku mu na farko. Taɓarɓarewar tsaro a Najeriya ya sa masana lura da tsaro na ganin rashin karfafa hukumomin tsaro na daga cikin abubuwa da ke kawo koma baya. ga yunkurin shawo kan matsalar rashin tsaro a ƙasar. Idan aka duba za a ga yadda 'yan ta'adda ke samun galaba suna kashe jami'an tsaro da aka samar a yankunan su domin kare lafiya al'umma. Wakilin muryar Amurka daga jihar Sokoto, Muhammad Nasir ya duba mana wannan lamarin. Ɗaya daga cikin hoɓɓasar da gwamnatin Najeriya ke yi wajen ganin an shawo kan matsalar rashin tsaro ita ce tura jami'an tsaro a duk wuraren da aka samu rahoton samun ayyukan ta'addanci. To sai dai sau da yawa samar da jami'an tsaron baya hana 'yan ta'addan sake gudanar da aika-aikarsu hasali ma wasu lokuta sukan yi fito na fito da jami'an na tsaro har ma da kisan su kamar yadda waɗannan mutanen suka shaida. misalin kare sha ɗaya na rana muka samu labarin cewa yan bindiga suna taruwa a ƙauyen arune da babura suna yatuwa da gaba suna taruwa suna yatuwa da gaba suna taruwa da bindigogin su labarin ya kai ma jami'an tsaro da mu ba dan magana sun ka tafi sun ka nemi taimako kanana na isa an ka hada an ka an ka hada kari an ka tafi da an ka tafi su kuma sun ka hangi motocin jami'an tsaro ta kuma sai sun ka to an ka ta dauki ba daɗi da an ka kashe mobile guda biyu sun ka kashe mutum biyu cikin mutanen gari kuma sun ka tafi da mobile guda. shi na namu da ke ba ya ji labarin cewa akwai eh, yan ta'adda barayi shanu sun shiga ƙauyen makuku sojin haka sai ya garza da jami'an shi domin ya ga an dakile su su yi awon gaba da wannan shanu so allah cikin ikon shi suna isa makuku sai suka fara fafatawa da su so dalilin haka shi dpo da kusan jami'an mu za a ce guda takwas sun rasa rayuwarsu bandits din nan ne masu koran shanu nan hilla ne suka shigo ah, barayin sun wuce dari biyar ita gari mun haye suka zagaya ta suka wara harbe-harbe an ma soja guda uku an kashe sojoji guda biyu sun kone hilof na soja a kudancin najeriya ma ana ta samun rahotanni cewa 'yan bindiga suna hallaka jami'an tsaro suna ɗaukar makamansu a jihohi daban-daban da ke kudancin najeriya hakan kuma yana faruwa ne lokacin da wasu jama'a ke kokawa akan cewa jami'an da aka tura yankunan su sun yi kaɗan musamman bisa la'akari da yadda 'yan bindiga suke zuwa da yawa idan za su gudanar da aika-aikar su. An sami ashirin soja 25 ne. mobile ba su wuce hamsin ba kaga in ka haɗa su gaba ɗaya ba su wuce ba su kai ɗari ba to amma ɓarayanar sai su zo su ɗari biyar ɗari hudu kaga kuma kuma an san maboyar su kuma in za su zo gari sai sun haɗi. wannan lamarin a cewar mai shari'a akan lamuran tsaro kaftin yahaya jiya umar mai ritaya yana faruwa ne saboda gwamnati ta ki ta kula wajen karfafa hukumomin tsaro. mu Najeriya problem namu tun daga farko instead a building institution ba a building institution ba sai aka gina mutane dukan mu da kike ganin da soja da police nan ba su da isasshen kayan aiki kudade an bayar ma dan a kayan aiki ba a yi amfani da shi ba wasu an wawure kuɗi abin da yake faruwa kwanan na senate aika gashi muna gani komai ya fito aiki. mu gaya mu kanmu gaskiya mana yanzu da in ka ce in ka ji Nigerian Army a kasan waje duk duniya san shi yanzu a nan wanda suka yi rawan gani duk sun yi ritaya ko kasan babu babu soja kenan liberia nan ka duba ba da sierra leone mu muka yaki aka yaki mu muka muka komai muka kawo wanda ake so aka saka muka tsaya kuma sai da ta zauna amma yau amma kanmu ka sai mu kanmu saboda me saboda institutions ba a gina su ba Da ne cewa gwamnati tana ta ɗaukar matakai waɗanda har yanzu za a iya cewa sun kasa biyan bukata watakila da za ta jarraba wasu daga cikin shawarwarin da masana ke bayarwa da a samu biyan bukatar muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Za ku ya kama mu kai tsaye ko kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafin mu na VOA Hausa.com ko kuma ziyartar shafukanmu na yanar gizo Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu. To Yusuf, ƙasar China ta ce yawan al'ummarta ya ƙaru da mutane miliyan saba'in da biyu, inda ya kai biliyan ɗaya da kusan rabi daga shekara ta dubi da goma zuwa dubi da ashirin, wanda hakan shine mafi ƙanƙanta na ƙaruwar da yawan al'ummarta ke yi. Tun bayan da ta kafa dokar hana haihuwa fiye da ɗaya ga kowane iyali a shekara ta alif ɗari tara da tamanin. Hukumar ƙididdigar jama'a ta ƙasar ta sanar yau talata cewa yawan mutanen China ɗin ya ƙaru da kashi biyar da ɗigo talatin da takwas cikin ɗari daga shekara ta dubi da goma zuwa dubi da ashirin. Inda a shekara guda aka samu ƙaruwar kimanin ɗigo hamsin da uku cikin ɗari. Wanda ke nuna cewa ya ragu da ɗigo sifili da hudu idan aka kwatanta da na baya. Wannan ƙasa wacce ita ce tafi kowace ƙasa a duniya yawan jama'a na fuskantar wani abin damuwa na raguwar jama'a masu shekarun iya aiki ga kuma karuwar tsaffi masu ritaya wanda hakan ya samo asali daga dokar tilasta takaita haihuwa da gwamnatin ta kafa don dakile karuwar jama'ar kasar. Amurka ta ce tana matuƙar goyon bayan matakan yaɗa demokaradiyya a kasar Habasha yayin da ranar biyar ga watan Yuni da za ta yi zaɓe ke karatuwa. za a iya gudanar da sahihin zaɓe ne kawai a yanayi na kwanciyar hankali. Wannan kalaman dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake fama da matsalolin jin kai da kuma tashin hankali a yankin Tigray na arewacin ƙasar ta Habasha. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya dage wajen ganin ƙasashen Habasha da Eritrea sun tabbatar da janyewar sojojin Eritrea daga yankin Tigray kwata-kwata ba tare da bata lokaci ba kuma ta yadda za a iya tabbatarwa. Firaministan Habasha Abiy Ahmad ya faɗi a ƙarshen watan Maris cewa ƙasar Eritrea ta amince ta janye sojojinta daga yankin na Tigray. To amma duk da wannan tabbaci da Firaminista Ahmad ya bayar, babu wata shaidar da ta nuna cewa sojojin na Eritrea sun janye a cewar jami'an gwamnatin Amurka. A ƙarshe, ƙasar Kenya ta dakatar da zirga-zirgar jiragen sama tsakaninta da Somalia. 'yan kwanaki kawai bayan da kasashen biyu suka maido da hulɗar jakadanci bayan yanke ta na tsawon watanni biyar. Hukumar zirga-zirgar jiragen sama ta Kenya ta tura saƙo ga takwarar aikinta ta Somaliya mai cewa an dakatar da duk wata zirga-zirgar jiragen sama tsakanin ƙasashen biyu in banda ta jigilar rigakafi da kuma agajin Majalisar Ɗinkin Duniya. a cewar wani jami'in gwamnatin somaliya wanda ya nemi a sakai sunansa saboda bai da hurumin magana da 'yan jarida wannan dakatarwar za ta fara aiki ne daga yau 11 ga watan mayu zuwa 9 ga watan agusta akalla labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Daga labaran bar mu leƙa taskar rahotanni. Ita kuwa gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce ya zuwa yanzu bincikenta ya gano wasu manyan 'yan siyasa, 'yan kasuwa da masu faɗe aji da suke tallafawa kungiyar 'yan ta'adda ta Boko Haram. Gwamnatin ta ce za ta gurfanar da su da kuma bayyana wa duniya ta gansu. Amma tambayar da wa ministan shari'a Abubakar Malami ya zuwa yaushe 'yan ƙasar za su ga hakan kuma taya wannan binciken zai bambanta da ire-iren waɗanda ake yi a baya? halin da ake ciki mai da zuciya ne. Halin da ya kira shi mai da zuciya ya ba da dama a ainihin gano waɗanda ke da hannu game da abin da ya danganci fada zaune tsaye ta hukar aika irin na ta'addanci a Najeriya. Mutane ainihin hukumomi da kuma abubuwan da suka danganci eh, kafofi irin na hada-hadar kuɗi waɗanda suka kasance suna ba da gagarumar gudunmuwa da ɗan ta'adda domin da zaune tsaye a faɗin Najeriya kan shekaru. Kuma abin daɗa da zuciya a cikin wannan yanayi bincike ya karfafa nasarori sun samu ta fuskar ainihin faɗaɗa binciken ta fuskar tabbatar da ainihin suwaye da ta fuskar tabbatar da yanayin da suke gudanar da matsaloli irin suka danganci ba da tallafi game da ayyuka na ta'addanci kuma ana ɗaukar mataki na ganin da cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu na ƙoƙarin ganin cewa da kowane irin mataki da ya kamata ta duka doka na suwa a gaban kotu da kamanta su na kawo karshen wannan mu'amala da ke da nasaba da hada-hada ta tallafa ma ayyuka na ta'addanci a cikin wannan kasa Najeriya. A iya wannan bincike da kuke yi ana iya cewa adadin mutane nawa zuwa yanzu aka iya ainihin kama su da wannan ah, tuhuma. da zan so in baka kowane adadi da a halin yanzu amma dai ba da nan ba da daɗewa ba za a ji mu game da adadin su za a ji mu game da adadin waye za a ji mu kuma a hukumomi waɗanda ke da haƙƙi na min da haƙƙi ko abin da ya kama cikin kwanar da su a gaban kotu ko kuma ɗaukar matakai waɗanda da taɓa da tsaro a kansu akan yanayin da doka ta tanada. To ana iya cewa waɗannan mutane da kuke ainihin tuhuma kawai sun shafi 'yan kasuwa ne ko ko akwai ma'aikatan gwamnati akwai kuma 'yan siyasa. bincike ne wanda yake mai faɗi wanda kuma ya haɗa da kowane irin nau'in jama'a a faɗin ƙasar nan ta Najeriya ya haɗa da 'yan kasuwa ya haɗa da ma'aikatan gwamnati ya haɗa da hukumomi saboda bincike ne mai faɗi kuma ya faɗaɗa kuma an faɗaɗar da shi kuma an samu nasarori ta fuskar ainihin gano kan bakin dare. To kana tabbatar da al'ummar Najeriya cewar nan da 'yan kwanaki ko 'yan makonni ko 'yan watanni ne za su ga hukunci ko ko za su ga sakamakon wannan binciken. Ba shakka kan wannan nan da ɗan lokaci kaɗan mutanen Najeriya za su ga amfani da alfanu da ke da nasaba da wannan binciken. ko rahotanni kuma da suke nuna cewa akwai wasu jami'ai waɗanda suke jigajigai ne a cikin wannan gwamnatin taku waɗanda suke ta'azzara wannan abu kana so ka ce ma al'ummar Najeriya cewar su ma idan bincike ya bayyana da su za ku bayyana ma duniya ta su kenan? Hakkin wannan gwamnati ta hakki ne na ganin cewa in Najeriya mutum miliyan ɗari biyu sun zauna lafiya. Saboda idan kana magana hakkin 'yan Najeriya to ina baka tabbacin cewa wani mahalinci ko ma'aikacin gwamnati ne ko ba shi da ko kan kasuwa ne ko waye shi to ba shakka gwamnati ba ta ɗauki kowane irin mataki na ba 'yan Najeriya mutum miliyan ɗari biyu kwanciya hankali da lumana. Bisa la'akari na ɗaukar mataki akan wasu mutane ko kungiyoyi teku. waɗanda ainihin sun kammu ta kama kansu ta da zaune kai. Ministan Shari'a kenan Abubakar Malami. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga mu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na cigaba. Jama'a Salamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. A kwanan nan ne kungiyar masu sarrafa shinkafa ta Najeriya ta kira taron manema labaru a Abuja inda ta nuna damuwa bisa wani kudurin majalisar dattawa da ya umarce hukumar kwastam ta maida wasu 'yan kasuwa haramtacciyar shinkafar da suka yi fasakwafinta da aka kwace suna bayyana hakan a matsayin zagon kasa ga shirin gwamnatin tarayya na samar da abinci a cikin kasar wakilin Hassan Maina Kaina ya tattauna da wasu jami'an kungiyar akan haka da ma sauran batutuwa da ke da alaka da samar da isasshiyar shinkafa da ma abin da ke sa shinkafar Najeriya take tsada da dai sauran batutuwa da suka sha musu kai. Hassan gare ka. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na noma tushen arziki. wanda a yau ina tare da wasu manyan baƙi guda biyu kuma zan bari su gabatar da kansu. Eh, sunana alhaji abba dantata ni ne md na fursa foods limited wanda suke producing fursa crown rice a kano nigeria sunana sadiq kasim jami'i a kamfanin wakot eh, rice eh, da ke argungu kamfani da yake sarrafa shinkafa a kebbi state jihar kebbi nigeria Am Alhaji Abba danta ta bari in fara da gare ka. Wato kun kira wannan taron manema labarai ne inda kuka yi ƙorafi. Ban sani ba ko za ka mana bayani dangane da ƙorafinku? Wato shin menene ainihin ƙorafin naku ne? an samu wani labari wanda ya dan girgiza mu kaɗan na kan cewa Senate Committee sun ba da magana cewa custom da suka shiga suka je kasuwanni a najeriya ɗaya daga cikin kasuwar ita ce ibadan suka kwace shinkafa da aka shigo da ita tafasa fasa cewa a maiwa da wannan 'yan kasuwan shinkafarsu to wannan abu gaskiya ya so mana rai sai muka ga in dai har hakan za ta faru to mu kuma investment ɗinmu ko in ce kudaden hannun jari da muka saka a cikin wannan harka za ta zama ta lalace saboda inda shinkafar waje za ta ringa shigowa ta fasa kwauri to ba da za a yi mu kuma mu iya sarrafa tamu mu sai da ita. Alhaji Sadiq Kasim bari ka wana karin bayani akan wannan korafin. Wannan bayani na yau ai ya faru ne saboda abin da majalisar da cije ta yi. An zo mutane sun karya doka ta ƙasa sun shigo da kaya ta hanyar fasa kwauri. An je an kama kayan sun zo suna cewa a sai a saki kayan domin wasu dalilai wanda ba su eh, kawo hujjoji kwararru ba eh, hujjojin nan shine kayan sata duk inda kayan sata yake don barawo ya gudu ai baka cewa a shi kenan a kyale shi ba abin da za a yi mishi in dai har an kama kayan satan to a kama duk inda suke ko da an ya canza hannu barawo ya ɗauki kaya ya ba wani sai aka ga mutum da wannan kayan in an kama yan kayan sata ne sannan kuma ina son ka ɗan ƙara mana bayani akan cewar wato wasu na ganin shinkafar wato shinkafa 'yar najeriya kamar ta fi ta waje tsada abin ma kenan da ya sa wasu 'yan najeriya suka fi raja'a akan cin shinkafa 'yar waje wacce ba tsakuwa ba abin nan daga buhu sai tukunya me zaka ci akan wannan a bana zaton ta fi ta waje tsada na farko ba zan yadda da wannan abu ba amma zancen cewa ta fi eh, inganci a nan duk wani inji da ake sarrafa shinkafa a kowace ƙasa da ke duniya wanda ya yi fice shi muke da shi a nan ƙasa da irin shi muke amfani da shi na biyunsu shinkafar da ake nomawa a nigeria ba wai ba ta da kyau ba ne tana da kyau saboda haka in dai har ka zauna kai ba ta cikakken kai mata cikakken aiki to za ta fito daidai da kowace irin shinkafa a duniyan nan dalilin da yasa ake samun irin wannan ni dai kamfanin mu yana da alfaharin cewa duk wani mashin da ake nema wanda ya fice a duniya kamar a ce irin kana maganar harkar mota ne ka ce a akwai marsandi akwai bugatti da akwai volkswagen to mu muna da bugatin mashin sun ne alhaji abadanta ta um, za ka yarda da ni cewar wato shinkafar da muke nomawa a nan najeriya bai kamata buhu wato kilo hamsin a ce ya wuce naira dubu takwas zuwa dubu goma ba maimakon sama da naira dubu ashirin da ake sayarwa a halin yanzu Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da amsar wannan tambayar yanzu a madadin bakin namu da kuma wakilin ma Abuja Hassan Maina Kaina sai Jul Leathers Gresham da ta taimaka wajen bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. lokaci ne da za mu kamu ku kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro da kukan aiko mana ta hanyar saƙon imel. Wasikar mu ta farko ta fito ne daga Zainab Usman Shitu Mahuta. Ta ce, Babu shakka marigaya mai Aisha Alhassan ta bar wani gagarumin gibi da zai yi wuyar cikewa. Da fatan Allah Ubangiji ya ji da rahama. Amin. sai kuma sakon haɗin gwiwa daga aliyu usman taka lafiya da ɗan asabe mai fata ya wuri inda suka ce muryar amurka hakikanin gaskiyar magana akwai buƙatar gwamnatin tarayya tare da dukkanin gwamnatin jihohin da ƙananan hukumomin ƙasarmu baki ɗaya su ƙara miƙewa tsaye su sake ɗaukar sabbin dabarun kare rayuka da dukiyoyin jama'a da ke ƙara shiga mawuyacin hali a kowace rana sai saƙonmu na ƙarshe ya ce Salam VOA Hausa muna mika saƙon jajantawa 'yan uwa da iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a sakamakon kifewar wani jirgin ruwa a jihar Neja. Muna addu'ar Allah Ubangiji ya ji kansu ya kuma yi musu rahama. Amin. rayoyin ku masu sauraro kenan Hanifa Isa ta karantu. Yanzu kuma sai mu kawo muku nasiha albarkacin wannan wata mai falala. Sunana Khalid Zakariya Khalifa liman na masallacin Islamic Center da ke garin Jere. Ta farko ina jawo hankalinmu gaba ɗaya da shugabanni da malamai da talakawa mu ji tsoron Allah kuma mu yi haƙuri. Sannan talakawa a yi biyayya shugabanni kuma su yi adalci su ji tausayi. Watan azumi ga kuma halin da muka samu kanmu a wannan shekara na kuncin rayuwa wanda ya shiga duniya ne ba najeriya ba kaduna ba mawadata da masu karfi da allah ya basu su taimaka domin a samu sauƙin wannan rayuwa kuma mu ci gaba da roƙon allah ya kawo mana saukin wannan bala'i ya kuma rage mana ya kare mu wadda suka kamu allah ya ba su lafiya wadda kuma ba su kamu ba muna fata allah ya kare mu gaba ɗaya su kuma shugabanninmu allah ya ba su ikon yi mana adalci kiyamun laili wannan da ake yi wannan ba laifi bane shi ba lokacin shi bai gushe ba kuma shi ba za a samu wani canji a kan shi ba mutum na iya yi a gidan shi shi kadai asali ma an fi son mutum ya yi shi kadai a gidan shi sai dai na ramadana ne aka fi son a taru eh, idan har zai yi to amma tun da ba zai yi ba to mutum ya tashi shi kadai da iyalan shi su tsaya Eh, yana gaba suna dan gefe a dan bada tazara kamar yadda aka ce a roki Allah a yi ibadan insha Allah Allah zai karbi addu'an mu kuma muna sa ran Allah subhanahu wataala mai jin abin bayin sa ne kuma mai yayi ma bayin su damuwa ne kuma zai yayi mana ma a yi haƙuri da yadda muka samu kanmu din mu kai ma Allah kukan Allah mai jin roƙon bayansa ne insha Allah zai yayi mana wannan kuma hanyar da zamu bi kenan wata ne na addu'a wata ne na alkhairi wata ne albarka to wata ne da babu shamaki tsakanin addu'an bawa da kuma mahalicci shi insha Allah subhanahu wataala za a samu fita da haka muka zo ga shirin mu na ƙarshe labaran duniya a takaice falastinawa mayaka sun yi ta cilla rokoki babu ƙaƙƙautawa daga Gaza zuwa cikin birnin Kudus tun da daren jiya. inda su kuma sojojin Isra'ila suka yi ta mai da martani da hare-haren jiragen sama har zuwa yau dinnan talata. Hare-haren jiragen saman Isra'ila sun yi sanadin mutuwar mutane akalla 22 a Gaza da daren jiya. Wani mai magana da yawun sojojin Isra'ila ya ce an yi imanin cewa dakarun Hamas goma sha biyar sun mutu a hare-haren jiragen saman sojojin Isra'ila da aka auna kan ɗaruruwan wuraren Hamas. rundunar sojin Isra'ila ta ce 'yan kasar shida sun samu raunuka sanadiyar rokokin da ake cillawa. Tashin hankalin da ya kazance da asibahin yau dinnan talata na zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da hare-haren jiragen saman Isra'ila da ke auna wuraren Hamas suka yi sanadin mutuwar mutane akalla ashirin ciki har da yara ƙanana. rahotannin kafafen yada labarai daga rasha na nuna cewa wasu ko wani ya buɗe wuta kan wata makarantar elementary a yau dinnan talata ya hallaka ɗalibai akalla goma sha ɗaya wasu kuma akalla goma sha shida sun jikata a wannan al'amari wanda ya auku a birnin kazan headkwatar jamhuriyar tatarstan gidan talabijin ɗin gwamnati ria a takaice ya ce an kama akalla wani ɗan bindiga hukumomin tantance magunguna a amurka sun amince a yi allurar rigakafin covid-19 da kamfanin pfizer da biontech suka ƙirƙiro ga yara masu shekaru goma sha biyu zuwa sama wanda hakan ya faɗaɗa rukunin mutanen da suka cancanci samun rigakafin Ba sauraro da haka muka zo ƙarshen shirin namu a wannan lokacin sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu. cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar Kamaru, karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu rahotannin. Yanzu a madadin abokin aikin nawa, Ibrahim ta Almasi Garba, da ya ni gabatar da shirin, sai wadda ta daidaita muna sauti, Julie Lazarus Gratium. ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai a saurari shirin yau da gobe. Peace. Salam.